wa bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim a barka mu da haduwa a cikin wannan madrasa bi mazalisul ishraq in saqafatu wal ibda' da muke gabatar da karatu na zauri na wata wata wanda a yau ya dace da a nono ne ina ga shida ko ko ko na bakwai na bakwai ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya dace da shi na 24 ko na'am ga watan 4 shekara ta 2026 miladiya a cigaba da zarafi na mulhatul al'arab للإمام الحريري عليه رحمة الله تعالى وانا درس دي قباتا من كوانا قرشان بابي لباب حروف العطف وانا يوضا متاشي باب ما لا ينصرف باب ما لا ينصرف قال مصنف رحمه الله هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف فجره كنصبه لا يختلف وليس للتنوين فيه مدخل لشبهه الفعل الذي يستثقل مثاله أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشتات في الشيات أو جاء في الوزن مثال سكرى أو وزن الدنيا ومثال ذكرى أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا كسكران فخذما أنفسه أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء أو مثل مثنى وثلاث في العدد إذ ما أرى صرفهما قط أحد إذ ما رأى صرفهما قط أحد وكل جمع بعد ثانيه ألف فهو خماسي فليس ينصرف وهكذا إن زاد في المثال نحو, نحو دنانير بلا إشكال فهذه الأنواء ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف وكل ما تعنيفه بلا ألف فهو إذا فهو إذا عرف غير منصرف تقول هذا طلحة الجواد وهل أتت زينب أو سعاد وإن يكن مخففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعدي وأدري ما جاء بوزن الفعل مدراه في الحكم بغير فصل كقولهم أحمد ثم مثل أذهب وقولهم تغلب مثل تضرب وإن عدلت فائلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زهل والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل وهكذا الإثمان حين ركب كقولهم رأيت معدي كربا ومنه ما جاء ألا فعلانا على اختلاف فائه أحيانا تقول مروان أتى كرمانا ورحمة الله على عثمان فهذه إن عرفت لا تنصرف ومتى وما أتى منكرا منها صرف فإن عراها ألف ولام فما على صرف فما على صارفها ملام وهكذا تصرف بالإضافة نهو السخاء في أطيب الضيافة وليس مصروفا من البقاع illa biƙa ujina fi sama'i misil hunayin wa mina wa badiri wa wasiɗin wa daɗiƙin wa hijiri wa da'izun fi sana'ati shi'ir falif an ya sarifa sha'iru ma layan sarif Allah sarfi suna kasu ne da yawa abubuwa nifa sa'il da yawa idan kule su a cikin baitika mala yake cewa haza wafil asma'i ma la yanfad wannan kenan abin da ya gabata na huruful aqfi ita wafil asma'i game da sha'anin sunaye ma la yanfad akwai sunan da la yansari fajarruhu ka nafsihi la yaqtali jarrasa kaman nasabarsa ce la yaktalifu ba ta sabawa walaysa litanwini fihi madhalu tanwini ba shi da mashiga fihi aifi a fi misali hadhihi asma li shubuhihi al-fi'l alladhi yustasqalu saboda kamanceceniya da yayi ga fi'ili allazi yustasqalu wanda ake a jin nauyi wajen furta shi a harshe misaluhu af'ala fi sifat misalin sa alladhi la yansarif kenan shine af'ala fi sifat sunan da yazo a alawazanin af'ala an fahimta fi sifat an fahimta kuka ce af'alu misaluhu af'alu fi tun tunda babin asma ne ko kace af'ala kaga wazanin na fi'ili ne misalu af'alu fi sifati misalin wannan sunan shine sunan da ya zo a bisa wazani na fa’alu amma fi sifati a cikin abin shafa al-sifatu wal alwan nan sai ce asifat kadai amma hatta ma za al'alwan launuka suna launi da sifofi an gane? sai ke ta ka ƙaunihim ahmaru fishiyati kamar faɗin ahmar afar afar kaga af'alu yawa abyab aswad duka kaga eh, wayannan asifat ne wal alwan sufofi ko launuka sai a kira su da wannan ma'aunin na af'alu an fahimta au ja'a fil wazni misalu sakara ko sunan ko sunan da yazo fil wazni a ma'auni misalu sakara kamar sunan sakara ko kama aunar shi ne fa'ala fa'ala sakara ko eh, da shauransu eh, jarha ko ta wannan jami'i ne an fahimta eh, kamar sakla sakla ko a ce sakla suka umu to a ce sakla ko akwai su da yawa wannan ta'awwazunin duniya wa misalu zikira ko abu sami eh, wazanin duniya kaga fa'ula fa'ula wa misalu zikira ko misalin zikira kaga fi'ila ma'ana imma fa'ul ism din ta to maza da fataha fa'ala ko ko kasra eh, ko kisra ko ko bamma fu'ula ko ko jarra fi'ila an gane fa'ala fu'ula fi'ila duka in yazo a wannan ma'aunin to sunan da la yansarif an fahimta na'am a ah, yake ce awwazni fa'alana allazi mu'annasu fa'ala ka sakrana allazi ka sakrana fa khudh ma anfusuhu ko sunan da yazo a maza ala wazni ko fa'alana yazo akan wazanin fa'alan fa'alan eh mana bi sukunil ain fa'alan ba fa'alan ba fa'alan allazi mu'annasu fa'ala kamar sakran sakran kaga mu'annasin sai a ce sakara ko kamar yadda ya gabata sakara shine mu'annas din sa sakran Eh, wanda ya sha maye ko wanda yake maye mm. in mace ce fasa ake sakra iya sakra eh, a cikin maye take sakra mm. an gane fa khuzma anfusu ka rike abin da nake fesarwa abin da nake faɗa ma'ana a wazani fa'alana fa'ala'a afwan a wazani fa'ala'a ko sunan da ya zo a abu wazanin fa'ala'a wa af'ila'a ko af'ila'a كمثل حسناء حسناء حسناء كو كذا فعلاء مثل خضراء حمراء كو ايه كذا دك فعلاء فعلاء وانبياء كو انبياء اتقياء كو اولياء haka duk an biya a an biya wazan yi ne so mm. ya af'ila af'ila af'ila duka waɗannan sunan da makamantansu an gane aw misri masna wa thulatha fil adad ko misalin masna wa thulatha fil adad amma kace masna wa thulatha duk layan sarif fil adad ko a bangaren adadi izmara asar sahuma qattu ahad domin sai fada sai bada hujja yake cewa ma ra'a sarfahuma qat'an mana ahadun min ulama'in nahwi ma ra'a sarfahuma ba a samu ɗaya daga cikin malamai da ya ga shi ya kamata a yi sarfin masna da sulasa ba mana an samu mahallin ijma ko mahallin ittifaq eh, bainan nuhat ko akan cewa ba a sarfin masna da sulasa an fahimta saka aka ce fanki ma qaba lakum minan nisa'i masuna wa sulasa an gane wa kullu jam'in ba'da sanihi alif duk jam'in da ya zamanto ba'da sanihi ai ba'da da harfu sani bayan harafi na biyu alif ya zama alif fahwa khumasiyu to zai zamanto me suna khumasi mai harfai biyar eh falaysa yansarif to wannan la yansarif hada ism la yansarif eh misali kamar ka ce menene madaris ko madaris kaga kace madaris kaga mi an samu alif ya zama to ya biyo harafin sa ne biyu ka ba ka zo ka ce eh, fi madarisi ba a fi madarisa fi madarisa sai zama to nasabar ta wakilci me jarra domin sunan layan sarif ismin layan sarif masajida an fahimta maƙabira haka haka da yawa fi masajida an fahimta masajida domin sunan layan sarif da ire-iren sauna ka'ida ce ma'auni ne duk sunan da yake a haka kawai layan sarif me mene sarfu din insiraf din shine a samu tanwini ya hau kansa ko zarra to baya hawa fi madaris zaka ce fi madarisan bai <laughs> ba a faɗa ko Yauwa, tanwini ba zai hau ba sai kuma zarra ba za ta zo ba

zai yi kuma a ce wannan eh, eh, eh, shi kamar jarra kaɗai yake ɗauka ba a ɗaukan nuni, a inda ya ɗauki wannan zai ɗauka yawwa yawwa. yawa shi shi rashin tasarifin kawai falon ɗaya ne ba zai ɗauki dubiyun ba hmm. in kuma zai ɗauka to zai ɗauka dubiyin hmm. hmm. an fahimta? na'am ike cewa wa haka da. in za da fil misali haka lamarin yake in za da fil misali in ya yi ƙari a wajen ba da misali an fahimta mana in za da maza harfin ziyada in harafin ziyada ya ƙaru an fahimta ai shine haka za in za da fil misali na hau da na niru afa nahnu da nanira bila iskali kaga da nanira bayan alif akwai me harfin zada dai menene ne ƙari akwai ya'un ko a ciki kaga da nanira da nanira kaga baka ce a da nanira ba sai na ƙara samun wani menene wani harfin ziyada din a cikin sunan dai duba matsala bane ma'ana ma'ana ba zai dai canza asalin hukuncin ba kaga ce da nanira ya ba ka ce da naniri ba da nira kuma ba ka sa ta nini a kai ba an gane daidai ke kamar su masajira din ko makawabira ko kaza ko kaza eh, idan sama alif ya biyo harafi na biyu shikenan an fahimta bila iskali ba tare da iskali ba fa hadi la anwa'u laysa tansarif dukkanin wayannan nau'ika laysa tansarif an gane mm. fi mawdinin a wani bigire ya orafu hadal mutara ko mutari da ake sanin an fahimta wato an fi ya arifu hadal mutari ko da wato fi mawtsinin a wani bigire al-mu'tarifu wanda yake mai mai furici an fahimta ya arifu hada mana malami da yake furta wannan ka'ida to ya arifu hada ya sani ya arifu hada al-mu'tarif bi mai itirafi da wannan magana ko wannan mas'ala to ya arifu hada fi mawqinin wa hadhihi al-anwa'u laysat tansarif fi mawqinin baka tusrifi a wani bigiri ya arifu hada al-mu'tarif mai itirafi da wannan ka'idar ya sani ya arifu hada an fahimta wa kullu ma ta'anifuhu bila alif duk abin da yake ta'anisinsa bila alifin ba a sanya alif fahuwa idha urrifa gairu munsarif to shi idan aka yi masa ma'arifa to zai zama to me gairu munsarif ba zai shi ba me yake nufi anan duk sunan da yake an masa ta'anisi bila alif ba ta da samuwa alifin ba kamar sunayen kaga da ya gabata da yawansu irin su hasna ko da kaza da anbiya da duniya zikira kaga akwai tasirin alif a ciki to to in ya to sai ke tawa kullu ma ta'anisuhu bila alif duk wanda sunansa ta'anisinsa ba ba alama ta'anisinsa ba alif bace ba tasirin alamar alif wajen nuna ta'anisancinsa kamar sauran alamomi kenan kita ta ƙulu ha za ɓalhatul jawatu kamar a ce ɓalha ɓalhatu kaga sunan mu'annas ne suna suna ne wanda yake mu'annas ito ɓalhatu ta ƙulu ha za ɓalhatul jawadu wa hal atat zainabu au su'adu a gani wa hal atat zainabu shin zainabu ta zo au su'adu ko su'adu ta zo kaga wasu alamomin ne daban ba alamar alif ba an gane to to zai zama to gaidu munsarif dama daga cikin alamar da ake ake ake ake ta anifin suna in yi ake suna da zai to baya baya tasrifi yanzu suna ne na mu'annas shi ma la yansarif an fahimta to ka cikin alamomin akwai akwai alif an fahimta da ya gabata da kuma ta ta abu ta ta'arifi ko e ta utani wanda ke ce masa ha ko laraba suke ce ha kamar talhatu eh khuzaimatu aishatu eh haka ta ta ta sunan da yake mai ta hamzatu ko da shauransu to to yake ta ah, wa in yakunu mukhaffafan ka da'abi fasrifu in shi'ta ka sarfi sa'adi in ya zama to mukhaffafi ne in sunan da ya zama to na mu'annas ne amma mukhaffaf eh ka da'adi kamar da'adi fasrifu in shi ita ka sarfi sa'adi to kai kai masu tasrifi in shi ita in kaga dama ka sarfi sa'adi kamar yadda kake tasrifin sa'ad sa'adi me mukhaffaf ya to me harfai ne kamar guda uku haka ko biyu ko wani abu makamancin haka kaga da'adi da adi iya sa'adi kaga musari yake kai masa sirifi kamar da kake sarfin sunan sa'ad kaga sa'ad munsarif ko to amma kaga da'ad sunan masa ne ai da'ad da'adu eh da'ad ba sunan masa ne mana nan kaga sa sabanin ka'idar da aka faɗa to inda sunan mu'annas ne la yansarif to in mu'annas ne zama mukhaffaf to yansarif ne abin da ake nishi an gane haka sai kai tasrifin sa eh, wannan sai yake cewa adri ma jaa bi wazni fi'ili. fili majrahu fil hukm bi ghairi fasli da aka wa adri ma jaa bi wazni fi'ili. fili ka gudanar da ma jaa sunan da ya zo bi wazinin fi'ili a wazanin fi'ili majrahu a gudanar alladhi la yansarif to fil hukumi wajen hukunci bi da fasuli ba tare da rabewa ba ita <laughs> ta ka ahmadu mislu azhabu kamar fadin su ahmadu kaga misalin menene azhabu ne ya zo ala wazanin azhabu ahmadu azhabu kaga la sarif shi ma eh la sarif wa qawlihim taghlabu mislu eh, afwan wa qawlihim taghlibu ko taghlibu ko wancan ƙabilar taglif misalu tadribu daidai ke da tadrib an fahimta kaga dukkanin wa'annan sunayen layan sarif domin me sun yi me sun zo a bisa ma'aunin fi'i. an gane sun zamanto sun yi kama ce ce ne da fi'i don haka sai a musu hukunci hukunci daya da fi'il kita wa inna adalta fa'ilan ila fu'al in kuma ka ka ka gyara fa'ilan ko fa'ili ila fu'al idan ma'auninsa ya kuma ba fa'il ba ƙa'il misali ko ƙatil ko kaza sai kuma fu'al fu'al an fahimci mai yake nufi to lamyan sarif shi ma ba zai tasirifa mu'arrifan lamyan sarif mu'arrifan misil zuhal ba zai tasrifi ba an fahimta misalin ka ce zuhal fu'al to ba zai tasrifi ba shi ba daga cikin sigogin da ake gane fi'ili mun sarif an fahimta kamar ka ce me irin su umar umar umara ko an umara me yasa aka ce an umara ba a ce an umari ba amfani saboda ya zo a bisa wazanin me fu'al umar an gane da sauransu to sai ke cewa wal yu mithlu mika'ila haka na in suna ya zamanto a'jami ne sunan a'jami ne ba arabi ba mithlu mika'ila kamar ka ce mika'il to kazaka fil hukmi wa isma'ila haka lamarin yake a hukunci ta cewa gairu munsarif wa Ismail hadda Ismail amma ga ba ma da Ismail <laughs> sunan ake magana amma ba shi ake magana <laughs> to shi ma gairu munsarif Ismail Mika'il Israfil waye fil fil fil inna ma'ana nan misali ne ba su kaɗai ba duk sunan da yake ajami ajami akwai uzuma a suna to to gairu munsarif inda akwai uzuma a suna akwai kasantuwarsa ba larabci ba musu kamar ka ce dan lami ko har ba ka zo ka ce dan lamin ba dan lamin ko <laughs> to ai ba larabci bane ko da shauransu inda suna inda suna inda suna uzuma ta hukansa to gairu mun munsarif za ka faɗe shi yadda ake faɗa ne a yaren ka faɗe shi yadda yake an gane wa haka dal ismani hina rukiba haka nama daga cikin babin abubuwan da suke layan sarif ismani ya zama sunaye guda biyu ne hina rukiba lokacin da aka haɗa su sunaye guda biyu a ce bara'a dunkule su zama suna ɗaya sunan mutum ɗaya misali hina rukiba lokacin da aka yi tarkibin su ka ƙaulihim ra'aitu ma'adi kariba kaga kaga ma'adi daban kariba daban amma sai aka hada su domin su ba da suna guda daya ma'adi kariba eh to kaga wannan ah, dama akwai almarkabul masji kenan almarkabul masji almarkabat din suna da yawa an gane ah, wani almarkabul masji kenan murakkab da aka cinku aka cakuɗa shi kaga amma kaga kaga ibafa kaga murakkab ne amma bai ba mazdi bane eh ba mazdi bane eh, da shauransu bar za mu zo a gaba za mu zo bambance bambancin da suke wajen tarkibi din wajen irin wannan insha Allah ta'ala yake ta minhu ma jaa ala fa'alana daga cikin sunayen da suke ba sa tasrifi akwai sunan da ya zo a abu wazanin fa'alana eh alaktilafi fa'ihi a hayana bis ga saɓanin faɗinsa a hayanan wani lokaci faɗin za ta iya zuwa ta canja ko a ta zo da menene rufa'a ko menene ko kasara ko menene an gani ta ƙulu marwana kaga fa'alana a ta kirmana kaga marwana ya zo mai ya je wa kirmana a ta kirmana eh wa rahmatullahi alama ala usmana ma'ana da kirma da marwan da kirman da usman du mahallinsu da du layin sarif domin su zo ala lawazanin fa'alan ko fi'ilan ko fu'ulan duk suna da zo a wannan ma'aunin guda uku to layin sarif usmana eh sallamtu ala usmana sallamtu ala kirmana eh ne ne ɗaya sunan marwana ko mm. yau sallamtu ala marwana za ka ce marwani ba ai ba ga harafin jarra ba da ce to ala saka da alkhairi da ka ce <laughs> akwai farin tafiya ko da ka ce wanzu kawai saka da alkhairi haka nan na ala saka da alkhairi an gane yake ta fahabi in urrifat la tansari dukkanin waɗannan sunaye inda suka zo mun to sun zo a bisa ma'arifa mu'arraf ne ala wani ko suna wanda yake alami shine mu'arrafan eh la tansarif to ba za su tasrifi ba wa ma ata munakkaran minha sulif amma sunan da a cikin su in ya zo mun to munakkaran min hasurif sai a iya sarrafa shi ya zama to munakkara misali a misali ka ce ra'aitu marwana <coughs> na ga marwan suka ce wa marwanan akhara da wani marwan din daban inda irin wannan ne to anan ya halatta eh ra'aitu usmana wa usmanan akhara shine kaga wannan ya zama to mu'arraf wannan ya zo munakkar na farko shine ma'arifa din tunda ra'aitu usmana ga usman kaga an san shi to wa usmanan akhara da wani usman din to anan ne zaka sa menene zaka yi tasrifin sa domin irin wannan mahallin amma ba haka ba a la yanfa ina fata an gane yake ta wa in araha alifun wa idan alif da lami ko wato an ya tsarece ta fama ala sarifu ha malamu ko me menene mai tasrifin nasu mai bibe da zargi kuma ala sarifi ha malamu mai sarrafa su menene bai da zargi ba mana ba abin zargi ba ne a lokacin da zai sarrafa a irin waɗannan sunayen mana duk sunan da yake layan sarif in ya zamanto cewa zai iya a sanya musu alif da lami to lokacin in alif da lami ta shige shi to ga musu bawa abin zargi amma duk sunan da yake a cikin allazi layan sarif kuma alif da lami ba ta hawansa to ba za ka mana ka abubuwan da suke fakkin wannan ka'idar idan to a ce sunan gashi alif da lami za su iya hawa kansa to wannan kamar misali masajid da muka ce ka ce almasajid almasajidu almasajidi in dai aka sa alif da lami to shi an gama magana da ire-iren su in dai sunan za a iya san alif da lami to wannan ka'ida ta ta sau ta kan mm. mun fahimta addananiri kaga addananiri an fahimta yawwa in in dai aka samu alif da lami to dama ai ba a hada alif da lami da da mai da tanwini in kaga a tanwini to ba alif da lam in kaga alif da lam to ba tanwini to sai ka sai ka magana jarra ke ad-dananiri misali al-masajidi eh, da su inda ka sa alif da lam to an tashi wannan ka'idar ta asali shine abin da yake nufi ana shi sa yake cewa haka da tusrafu bil idafa haka na irin waɗannan sunan ana iya sarrafa su in aka yi idafa har bayan Ali da lami sai kuma hanya ta biyu shine idafa nahu sahabi bi diyafa kaga saha ko yayi baiwa as-saha shine kyauta aiko ake ta as-sakhiyu mai mai mai kyauta sai da mu zo a cikin karatunmu na mulha yanzu na na taskaratul khufas lokaci ya bamu dama akwai wannan kalmar da mu magana akai bi abyadi diyafa kaga abyadi kaga af'ali ne ai ko misali aka ce abyabu kaga af'alu to me yasa aka ce abyadi kuma fa saboda idafa to ma'ana in sunan da ya zo abu sa wannan ma'aunin kuma za ka yi sa zuwa ga suna to sai ka tashi da kan din eh yawa sai ta masa abin da aka masa na zarra din in ya zama to a halin zarra ne kamar nan kaga bi abiyabi biyafa abiyabi abdiyafa ina fata an fahimta walaysa masrufan ala albiqa'i ko ah walaysa masrufan min albiqa'i illa biqa'un ji'na fi as-sama'i kita ah, walaysa masrufan min albiqa'i wato ah, ba abun sarrafawa bane ko minal baqa'i sunayen da suke na gurare haka akwai abubuwan da suke eh, da alaka da sunayen gurare da layan sarif illa biqa'un sai in su gurare sunayen garuruwa ko gurare ji ina fi sama'i da suka zo abin sama'i ina ga na magana akan sama'i ko ina ga na taɓa mana magana akan sama'i aka ce sama'i saɓanin ƙa'ida kawai haka aka ji laraba suna faɗa to ba za ka yi aiki da ka'idar da aka baka ba ko sai ka bi yadda suke faɗar abu ba ruwan ka aika aida kaza an ce ai kaza layan sani a in dai aka ce duk aida da ma akwai akwai togaciya ko to nan in aka samu abu aka ce sama'in larabawa ne akai to baka magana kiyasan ka'ida ko sai ka bi yadda ake yi mana yadda aka ji Larabawa suna faɗa shi kenan to nan aka an ce sunayen gurare layan sarif ko hmm. to saka ce kuma illa biqa'un sai waɗansu gurare ji ina fi sama'i da suka zo a bisa ji haka aka ji larabawa suna faɗa kaga an gama magana kenan ina fata an fahimta ah, yake cewa mislu hunainin kaga hunainin ko hunain kaga hunain munsarif me yasa munsarif ba mu sani ba haka larabawa su faɗa wani mun sarrafa shi yadda ko <laughs> eh ita ta wa minan ko a ce minan mina a ce minan ko so wa badrin da badr ko eh wala kana nasaraku Allah bi badrin ka bi badrin ka ga da tanwinin ka ga zaka mai sunan guri ne amma haka laraba suke a to ai layan sari to ai wannan sama'i ne in dai sama'i ne to baka magana sai ka aje ka'ida ko sai ka bi yadda aka ce laraban suke fa hmm. eh wa wasi'in ko wasi' mace alwasiɗi fulani alwasiɗi ko wasiɗin wa dabiƙin dabiq garin dabiq ko wa hijirin wa kada maza ashabul hijiri ko hijiri wa ja'izin fi sana'at shi'ir salif ita ja'izin fi sana'at shi'ir salif wato as-salifu ya halatta fi sana'at shi'ir wajen sana'anta waka me asalif sai ke ce an yasrifa sha'iru ma layan yansarif mawaƙi ya sarfin abin da layan an gane akwai abubuwan da suke mun karanta ina ga a karatun na mizanin zahaf a farko farkon littafin abubuwan da suke zaya ka la'akari da shi a fannin aruf to sun faɗi cewa sunayen da suke layan sarif saboda barura shi'iriya ana iya sarfin su saboda mun faɗi wannan dan mun tana ga bacci yake da <laughs> zai iya tana ga malam Muhammad na ga karatun arubu mun faɗi wannan ko eh mun yi wannan sosai da gaske isa anan ma a littafin nahawun suke faɗa cewa sai a waka kaga wancan babin kenan an fahimta shine an yasrifa sha'iru ma la yansarif mawaki ya yi sarfin abin da la yansarif saboda ya waka dole take ta waka ina fata an fahimta to a takaice da Allah ya taimake mun kai karshen babun ku ba tare da <laughs> wannan ba mun tsawaita lokacin sosai ba ina ga sai mu kwana anan haka Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu sashi al'adat eh.